Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani. amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar da kuka sani kowace ranar Laraba. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma goma sha ɗaya ga watan Agusta na shekarar 2021 za mu ci gaba ne da magana akan saka yara maza ayyukan gida kamar yadda muka fara a makon da ya gabata. Masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, za mu ci gaba da tattaunawa akan batun da muka fara a makon da ya gabata da saka yara maza ayyukan gida kamar su girki, shara, wanke-wanke da dai sauransu. Sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu garzaya filin tattaunawarmu a Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana domin jin ci gaban tattaunawarmu ta makon da ya gabata. Sauraro barkamu da sake saduwar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. a yau muna tare ne da maza da za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi rayuwar namiji a gida an sani a bisa al'ada irin na malam bahaushe idan akwai mace namiji a cikin gida za ka ga an raba musu aiki ta inda macen ke kwasan kusan kashi casa'in na nauyin abin da ake gudanarwa a cikin gida kama daga wanke-wanke shara eh, reno taya girki da sauran al'amuran da suka shafi ayyukan cikin gida shin wayannan tsari na raba ayyuka a cikin gida al'ada ce addini ne ko kuwa tarbiyya ce a cikin zauren namu akwai malam garba aliyu hadeja malam hassan labo bello bala bungudu da kuma malam umar gumau malamai barka da zuwa zaure namu yau to a bisa maganar tarbiyya irin wadda ake ba mace da namiji shin a iya na ku tunanin wani abu ne ya kamata a ce namiji ɗa namiji shi ya kamata ya dauka a gida yana yi wanda kila yake daban da mace ko kuma abu ne wanda kowannen su zai iya yi na sani tun daga farko akwai daga cikin wanda suke cewa dama ce take samuwa mm. idan an Allah ya baka mazan ne zalla bayan da zaka ko Allah ya baka matan ne zalla da a yanayin da kake da duka mata da maza mm. kowannan suna iya yin irin wa'in ayyukan ya kamata a basu wannan tarbiyyar ta iya reno iya kula da gida iya yin girki da sauransu saboda gaba misali idan sun girma ko a dole ya kamata a kasafa aikin namiji daban aikin mace daban to al'adance dai gaskiya ya kamata a ce tunda suna yara ne ba su taso ba soya mm. gaba daya to ila idan girman ya fara zuwa tunda shi ma namijin ba za a bar shi kawai a gida ba zai rika fita yana wasu ayyukan a waje to ni abin da ma na zo na lura iyayenmu ma su matan su sun ma fi son matan ne su yi musu wasu ayyukan don za su iya cewa wannan ai ba zai iya hada gado ba wannan ba zai iya kaza ba aikin kicin da sauransu namiji a ai mu ban mata so mun ga namiji yana wannan aikin a kicin ba to saboda wannan zai iya yiwa saboda ba a koya mishi bane ko ko a addini ko al'ada ce ta hana eh to kawai gaskiya ana wa tunanin al'ada ce yadda aka taso to haka zan iya cewa dan yadda aka taso akwai wani abu da za ta yi tunanin ai wannan abu ne wanda mace ko ta yi aure a gidan mijinta ita za ta ci gaba da yi so saboda haka shi zai rika wannan abun a cikin gida kenan amma magana gaskiya akwai abubuwan da kamar dai kusan in ce abubuwan waje dama dai na maza ne amma a nan cikin gida shi ma namijin ai kamar yadda yake ce yana da kyau ya taimaki matar shi dan ya kamata a ce wata rana dan akwai rashin lafiya akwai lokacin da matarka tana zaune ga abin na kicin amma kuma tana son ta girkin ba ta jin daɗi to kuma dan ba ta jin daɗi sai ka ce shi kenan dole sai ka tsaya ta warke kafin a girki to yana dai da kyau ko ma dai ba ta rashin lafiya ba yana da kyau ka sa a zuciyarka kai a matsayinka namiji da za ka taimaki don in ka taimake ta ka taimaki kanka kuma ka taimaki iyali gaba ɗaya to gaskiya ni yana da kyau dai ana wa tunanin kai ma namiji ba wai dai kai aiki kamar ita ba amma dai zamanto cewa a zaman da kuke yi kai ma kana dan kokarta wani zuwa to akwai taimakon na kenan eh. mm, alaka dai duk da haka dai macen dai ta yi aikin da a ware mata nata aikin kenan eh, eh. malam Hassan Malam Hassan. Mm-hmm. Malam uh, Garba. Mm-hmm. Kai uba ne kamar yadda muka faɗa kana da 'ya'ya mazan kuma kai ma ka taso ne a irin wannan tarbiyyar inda aka nuna maka mm-hmm. cewa ba ka da iyaka a maganan abin da zaka iya yi a cikin gida. Eh kai ga har goyo ma ka ce ka taba. Zai iya yi wakila ma har itace ka iya hura. To iya naka tunanin akwai abin da ya kamata a ce an ware wannan namiji ne kawai zalla wannan na mace. To ga bisa ga al'ada dama ba mai dace namiji ya reno sai dai in ta kama kamar umar ya ce abin da kake da shi kai amfani da shi hmm. because reno ba na namiji bane namiji dai bai haifa ko ba ko bai da nono da zai bada amma inda ta kai ta kawo kan cewa abinda da kake da shi kai amfani da shi to wajibi ne ko yaro ya da zai jiga na baya da shi ya goya shi har ma ya lallaba shi ya barci ko ba haka bane hmm. amma idan ya mace daga kan wasan irbe ma ake goyo ake koya mata za ta yi goyon yaro domin mun taɓa magana da wani malami ce don ka so yarka yar bebi ba haramun ba ne domin tana koyar reno da shi ta koyi goyo ta koyi yi hakuri za a yi kaza za a yi kaza to amma ga namiji ba kowa ke da wannan ba wani ya karɓi yaron ma zai ɗora kafaɗin zai fito waje jiga shi har sai ya bacci da wuri shi to wayannan abubuwan da yake gaskiya abin particular na mata ne ko ba haka ne mm. amma abin da ya danganci kamar aike kai niƙa ɗebo ruwa ga al'adar mu ta arewa ba ko ina ka tura mace ɗebo ruwa ba saboda yanayin nauyin abin wani ma ga al'ada ba a so a ɗora mace kaya mai nauyi domin ita abace da ke a bata ne rauni ce. So mu koma cikin gida mana mm. ayyukan cikin gida kamar su eh. wanke wanke shara eh. wanki gyaran gado da girkin nan mace ba zai isa Na da kowa na isa na yi sharan nan na yi wanke wanke lokacin ma ba mofin ake ba ta wula a sa kawai a goge <laughs> ko ba haka bane eh. ba kuma tile bane ma lokacin eh. siminti ne ko da ma irin na da mm. amma za a sa tsintsiya a share a sa tawul a goge a goge kayayyakin duk a goge don goge kyau mm. dole ne tashi saboda ba mu dole mm, ba ma da za a ce si wannan to inda matan ma to kamata a hada gaba daya tunda ko a gidanka kana iya zage wani lokaci a gidanka yi wannan abu ka share can ka goge can ka nofa can ka yi wa duk ana yin wannan amma abin da ba mu da shi a shi ne ka ɗauki mace kai ta gona. Sai aka bar mama za kenan. Imam eh, can muna can muna ciki a gona. Ah, wato ciki ne ta ma tana girkawa. Eh. Malam Umar, mm. a yanda ka bada bayanin cewa kai ma ka samu kanka a yanayin da dole kuma ka sa hannu a cikin ayyukan gida. Mm. Kenan ka ba annan takura ka ba a baka ka bal da su gare gare ba kenan. Eh to ai za mu duba abin da mahanga biyu ne. Yanda muka ce farko abin da kake da shi a ƙasa shi za ka amfani da shi mm. kuma akwai abin da al'ada da addini ma ya tanadar kasan wannan na mace ne za ta yi kasan wannan namiji ne zai yi duk lokacin da ka samu kanka haka sai a bambanta a inda al'ada ya nuna mana da addini namiji ne mai nemowa ya ɗauka nauyin iyali to kuma duk wanda zai iya ɗaukan wannan nauyi to dole ne zai fita ya nemo ko sana'a ko aiki ko wani abu makamancin haka to bayan da za a ce ka ɗauka mace ka tura ta wannan abin amma za mu duba ga abin da muke da shi yanzu a ƙasa rayuwa ta canja kowa yana fita nema mace za ta fita nema hakan namiji zai fita nema don a zo a rufawa juna asiri to akasari tabbas akwai aiki da za ka ce wannan aiki na mace ne sai dai a ce akwai keniya bayan da za a yi da safe ka tashi a ɗauka kai za ka je kicin ka ɗora ruwa ka dafa abinci ka wasu abubuwa makamanta haka in ta kama fa in ta kama ai kamar yadda muka faɗa abin da kake da shi a ƙasa mm. amma duk lokacin da kowa yake da zarafin zai iya yin aikin shi to kowa buɗawa zai iya aikin shi in ba rashin lafiya babu wani abu tana nan to bayan da za a ce kana da mata ko kuma kai namiji ne a ganka a kicin kana hura wani abu duk da taimake taimakekeniya ne amma dai ana so bi in ana yi kana gefe dan taimaka min da abu ya kuke yin abu kaza ne abu kaza ne yana yi to kowanne abun ma ba za ka je gajiya ba to irin abubuwa makamanta haka su ne abubuwan da ya kamata a ci ana yi to amma akasarin mutanen mu kuma kamar yadda kika faɗa akwai abin da suka ɗauka addini ne kuma ba addini ba ne in za ki duba koyarwar ma eh, fiyayyen halitta manzo sallallahu alaihi wa sallama mu'amalin shi da iyalan shi ma abu ne na koyi kwarai daga gaske wanda akasarin ba ma koyi da irin waɗannan abubuwa mm. yana shiga harkokin iyalan shi yana taimaka musu wurin harkokin gida to irin waɗannan abubuwa akasarin mutanen ma ba mu cika yi ba to amma tabbas kan akwai aiki na na mace akwai aiki na namiji sai dai akwai taimakekeniya kamar yanzu yadda muka ce rayuwa ta canja mace za ta fita aiki shi ma namiji zai fita aiki Malam Bello. Na'am. Kana gani ya kamata a bata yara maza da mata tarbiyyar aikin cikin gida? Eh ya kamata. Saboda rayuwa ba san farkon ta aka sani ba san karshen ta ba shi samun tarbiyya ga akwai maza da yawa waɗanda zaki ga wasu mata ba su taɓa haihuwa ‘ya'ya mata ba dukan maza suka ba aka Allah ya ba su kuma zaki isko irin aiki da suka yi da ƙoƙarin da suka yi mata zaki ga wata ma sai ce ko ai ai matan mata ya fa ba za su yi mata ba mm. saboda zaki ga wasu amma saboda ta ba su tarbiyyar ne ai ita ta ba su tarbiyyar ai ita uwa mace ita take da tarbiyya ita take gida saboda shi mai gida yana can wajen nemo abin da za a ci ita kuma tana zaune gida ita shi kan shi ma hankalin shi na kwance ya san in gidan tana nan ƴaƴansa za su duba lokacin zuwa makaranta ita za ta ce ku je ku yi wanka ku tashi ku tafi makaranta ita ta san halin wani wani yana da kiuya wani yaro ne mai hakuri wani kaza ne zaki ga tana zauna tana fada mai halayen 'ya'yan shi wanda inda babu ta ya za a iya sani hmm, sannan kuma tana sassa ko bangaren da ya dace ko kaza za ta ce a'a ga ka sa wani kaza bari wani ya je sama saboda mai hajja ce ai wani ya shi yana da kiuya ko kuma ya cika wasa yanzu kada bashi kuɗin nan zai zubar da kuɗin hmm. so zaki ga gaba ɗaya magana ta gida ne da 'ya'yan da Allah ya baka ko namiji ko mace ka ashe su hannu biyu kyauta ce daga ubangiji kuma ka yi amfani da su ta yadda ya dace ka ba su tarbiya ta yadda ya dace kuma yaro in ya taso ya ga an nuna mashi tarbiya na cewa ya kamata a yi kaza ko kar a yi kaza kuma yana iya yin aikin mace eh, to zaki ko ya yi aure zaki ga mata ce sai ta ma wani kalubale ne a gaban ta sai ta ga ah, to wannan aiki ma mu ga al'ada ga gida da muka sani wurin maman na mata ne mm. amma mai gida na komai ya iya sai ke ga tana kokari wani kalubale ne da wani challenge a gabanta mm. sai ke ga tana kokari ta ga to da ita da mai gidan sai ta ga to ga kasa wata yana faranta wa juna saboda yana taimaka mata zaki ga mace ga ta ni mai gida na ba matsala wallahi wani lokaci kafin in tashi duka zashi yayi ke mm. cikin kawai ma tana faɗi saboda Allah ni mai gida na ma zama bai tashi bacci ba to ni ko kamin in yi kaza ke wani lokaci ma kafin ma ni in tashi in yi kaza yi kaza yi kaza Eh. wani lokaci hannu zai ce ya samu ruwan kata shi kike wanka wato mata dai suna eh. sanya ran wannan mare ne a ah, to ai dama ita mace ya hutu ce dama mace da dama abinda ake so da ita ta samu miji shi sa in kika samu in kai ai Allah baka mata ta ƙwarya baka rabin daɗin duniya kai kuma in ita kuma mace in ta samu miji na ƙwarya ta samu uba wannan responsibility na uba mm. da yake da shi to ka koma ga to ba zai ta mutum ran ya yara Allah na nan haba yara manyan gobe yan yara kuma ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe, haba yara Allah nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah rana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani. kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau in girma idan kun yarda yan yara manyan gobe haba yara allah na nan yan yara allah na nan haba yara manyan gobe. ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne Yanzu kuma sai filinmu na kwalama. Wayo Allah masu sauraro barkan mu sake saduwa da ku a filin mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau a taɓaka lashi muna tare ne da malama rafi'atu muhammadu da za ta gabatar mana da girki irin na zamani malama rafi'atu ya muke ɗauke da shi ne don mata su ƙaru assalamu alaikum ku da warhaka da fatan kowa na nan lafiya yau dai za mu gabatar muku da chifati wani abinci ne na indiyawa kowa ya tanadi kayan aikin shi yadda ya kamata to me da me mace take bukata in za ta yi wannan abinci na jifati na cikin ce na indiyawa ne anya za mu samu kayan aikin a nan kuwa aikin kwarai da gaske kayan aikin shi ba mai wahala ba ne da farko dai za mu samu alkama gishiri sai dan muzubin mu da farko dai uwar gida za ki sami alkaman ki sami gishiri ki zo in za ki dan sauce din da ake hadawa da kayan miya dai dan kayan miyan jajjage da zaki sa a ciki zaki samu tumatir Ɗan kaɗan he tattasai tarugu ya danganta daga yadda kike son yajin abincinki ki samu albasa ki samu kwai za ki iya samu ki sa karas dan kabeji to sai mu dawo kan cifati din wato shi ainihin wannan fankasau din da za a yi ya ake yin shi to shi da farko in kika samu alkamanki kika wanke shi ki zuba a mazubi ki wanke shi in kika wanke ki rege ki cire tsakuwa wani lokacin akwai tsakuwa in ka samu ya danganta in ka samu mai kyau to ka dai wanke sabida ka tsaftatar da ba wani duwatsu ki rege ki shanya shi ya bushe karau sannan ki ɗauke shi ki kai niƙa a niƙa miki shi ya laushi sai ki dawo ki same shi ki samu mazubi ki tankaɗe in kika tankaɗe ki samu kwanon ki mai tsafta ko 'yan roba ki ba don yana da auki wato shi alkama kenan eh yana da yana da auki in kika samu kika sa dan garin ki kamar cikin gwangwani daya ya danganta daga yanayin yawan gidanka to misali idan mace ne wanda za ta yi wa mutane hudu zuwa biyar kamar yaya za ta kwatanta shi alkaman to yadda za ta kwatanta alkaman shine garin kamar ta ɗan sami kamar gwangwani uku na garin zai ishe su sabida abu ne ba wai wanda ake ba ake kamar yadda ake dan abin nan ana yin shi falen-falen ne so yana da auki sosai in kika samu garin alkaman kika sa a mazubi sai ki dan samu hannunki ki dan danko gishiri ana sa mai gishiri saboda dan test haka kaɗan. Mm, a samu ɗanɗano mm, a samu ki sa ɗan gishirin ki ki juya sai ki zo ki samu ruwa ki kwaɓa shi ki dan bubbuga shi kaɗan kamar kwaɓin cincin wato ya karfi kwaɓin kenan ya karfi in ya dan yi karfi ya ki dan ibo a hannunki ki sami chalking board dinki ko ma faranti kika samu in ko ma kike da shi ki samu duka abin da murza in kika murza ki sa shi ya ki dan barbada fulawa saboda kamu a farko a saman oh, abin eh ki samu ki sa abinki ki murza shi ya felen felen kuma tunda alkama ne malama kenan zai yi karfi zai danko yana da danko tabbas ki samu yayi falan falan siriri sosai to he ki zo ki sami prime fine ɗinki non stick abu kasko he ki samu kaskonki ki ɗaura shi akan wuta ba a sa a cika wuta in kika samu in kika yi shi ya falan falan din nan sosai kamar yadda ake abin dubulan faɗin shi fyalan ake yin shi yawa in gandan ga ya dubulan saboda kowa san yadda ake yin shi fyalan eh kuma kaman fadin zai yi kaman ya danganta daga fadin yadda mutum yake so wani in kika yi zai kai kaman dan tafin hannun ki biyu wani zai iya fin haka kuma ya danganta daga yanayin girman ma amma ba a son shi dai ya cika girma fafafa mm. saboda zaki naɗe shi ne in kin zo kaman tabarma in kika sa a kan wuta sai ki dan rage wutanki zan sa mai kenan a'a ba sai an sa mai ba hakan nan kina ɗauko shi daga inda kika yi murza shi he tukunya he dan abin tuya he ki saka shi ki dan tabbatar da ko ina ya yi flat kai ya kwanta tas mm. he ki dan bashi wuta kaɗan sai kiga ya dan fara tashi fufu haka yana yin kwai yana yin kwai yana tashi fu kadan ba wai tashi sama ba yana dai dan barin jikin shi sai ki daga da hannun ki ki kara juya bayan kaman waina haka kaman waina shi ma sai ya eh, dan gasu ake so ya gasu eh sai ya dan gasu amma ba a cika mai wuta na gani in ya gasu already daman akwai mazubi sai ki samu mazubin ki ne murfi kaman ko kula abinda dai zai bame dan ba a son iska ya shiga in kika ɗauko shi daga wutan na ki sa a hulan nan ko mazubinki sai mm. ki ɓame ba a san iska ya zai karairaye ne idan ya wuce ko tabbas zai karairaye tunda babu mai a eh babu mai naɗa shi kuma za a yi to haka za ki ta yi kina ajiyewa haka za ki ta yi har ki gama in kika gama sai ki ajiye shi a gefe to sai kuma mu dawo wurin dan abin da za a sa a ciki mm. Mm. abin da ake sawa a ciki kamar sauce in ce sauce kowa dai ya san yadda sauce yake dan jajjage jajjagen kayan miya ki samu dan makulashen ki wani ma inda sun samu haɗin nama da abubuwa in ba kwai kenan hmm. ya danganta in kina son ki na kwai kin san ba a haɗa kwai da nama waɗansu sheki in ma kina da ɗan kifinki duk za ki iya ko kifi ko nama ko kwai da ya kara mai ɗanɗano da daɗi kika samu kika ɗan sa kayan miyanki farko ki toya mai uwar gida ki toya manki da albasa mm. manja ko man gyada ki samu kayan miyan ki kin dan jajjaga shi ki sa ki samu ɗanɗano ki zuba ki sami gishiri ki zuba in kori komai eh wani ma dan citta su dan tafannuwa ya danganta in kana so in ya ɗan soyi abinka in na kwai za ka yi ka fasa kwanka ka kaɗa shi a kofi ko a abin da kake kaɗa kwai sai ka zo ka sa a kai ka jujjuya ka jujjuya kwannan dai wato kamar dai miyan kwai tabbas kamar miyan kwai wannan ya bi ko ina ki samo albasan ki ki sa in dan karas ɗinki kin yayyanka shi ma ki sa duk bayan kin gama sa dan tururin da ya turara shi he ki sauke ki ajiye he mu dawo kan shi cifati in kika zo ga cifatin kin ɗauko kin sa a plate ki ibo wannan sauce din dan miyan jajjagen he ki sa ki nannaɗa ki nannaɗa ki ajiye a kula to za ka baje shi kenan kamar tabarma sannan sai ka zo ka dinga nannaɗewa kamar tabarma kenan eh za ka buɗe shi sai ka ibo ka sa a ciki sai ka nannaɗe shi kamar zaka kullata naɗa tabarma sai ka ajiye a gefe mm. kuma ko duk kayan abubuwan duk muna nan da shi a kicin ɗin mu ba wani abu mai wahala kuma ga shi da sauƙin samu da sauƙin sarrafawa ga sauƙin samu ga sauƙin sarrafawa yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan Ku shakata da wannan waƙar. madalla masu sauraron mu mun samu kiranmu na farko daga jihar Nasarawa. Da wa muke magana? Da mai mulki Tailan gayi ne daga lafiya jihar Nasarawa. To muna jin ka. To, na ji dai kuna batun yara. Yaran maza. Muna batu ne akan ayyukan gida eh. ya kuke ganin ya kamata a ba 'ya'ya maza da 'ya'ya mata tarbiyya iri ɗaya da suka danganci ayyukan aikace-aikacen gida. Eh to, kasan batun yara ina gani a niɗin nan da kika ganin nan mai mulki telan gayin nan ina ganin nawa wasu da haka ina ga ba irin aikin da ban yi shi ba kamar sharan gida zuwa wanke-wanke da sauran girki ma duka na ɗora masa to ga 'ya'yanta ma amma duk wani aikace za ta ce ni na yi shi ni na yi shi duk kuma bai dame ni ba to saboda haka shi wannan aikin da ka gan nan mata suna yin a to mazama suna yi ma bai ɓaci ba to daga hakan ɗin shi na har ma makaranta mun yi shi bai ba mu wahala ba saboda mun je makaranta kamar su lokacin nan su rishen da ake yin nan duka mun amfani da shi To mun gode mai mulki telan gayu da wannan kira naka daga jihar Yobe da wa muke magana. Kana tuna magana da Ado Muna jin ka. Sunana Ado sulalantewa karamar ƙaramin suna karmuwa jihar Yobe. Muna jin ka Ado Sule me zaka ce akan maudu'in namu na yau? Ba wannan maudu'in nasu alhamdulillah wannan maudu'in ya yi kyau. Saboda taimakawa kai tsakanin jiji da mata. Saboda yana ƙarfo yana ƙara ƙarfi soyayya tsakanin jiji da mata. Mun gode a Sule daga Zaria da wa muke magana. Awa alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Hajiya barka da yamma barka da aiki. Yawwa barka dai. Kina tare da Ishiya dan kishin Najeriya daga hawan kare garin kuma Sogo a nan jihar Kaduna. Muna jin ka Ishiya. To alhamdulillah gaskiya na ji abubuwan da aka tattauna akan aikace aikace yara misali maza haka kamar aikace aikacen cikin gida. Mm. To gaskiya al'amari akwai waɗanda suke tasowa mafi akasari za ga wani sa'in an a ɗakin ita mahaifiyar nasu ba ƴaƴa mata. Mm. To mafi akasari za ga suna iri ina aikace aikace amma har a ɗakin nasu akwai mata da yawa gaskiya yara maza ba su cika iri ina aikace aikacen ba. To mun gode da wannan kira naka daga Abuja da wa muke magana. Salamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Barka da aiki kina magana da Ashiru daga Galadima Abuja. Muna jin ka Ashiru. So, dalilin da yanzu na kama ku gaskiya ban ji maudu'in da ake tattauna ba idan muku fatan alheri. To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraron mu mun sami kiranmu na gaba daga Kaduna da wa muke magana. Muna jin ka. To da alama mun rasa shi mun samu mun ƙara samu wani kira daga Kaduna da wa muke magana. Da wa muke magana daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam da wa muke magana. na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya. Muna jin ka Alhaji Musa Ngaro. To alhamdulillah dangane da abubuwan da ke faruwa gaskiya yana da kyau a rika koyawa yara aikin gida ko maza ko namiji. Saboda ita rayuwar takan kasance mutum ya je ya haɗa kai shi ko kuma ɗauki kanshi a cikin wani hali idan ya kasance ya iya girkin abinci ko iya wani ayyuka na gida to za ki ga ya samu ci gaba a rayuwar shi. Ina miki fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode Kaduna Najeriya. To mun gode Alhaji Musangaro da wannan kira naka masu sauraro da haka za mu ka ɗaukan ƙarshen wayoyinku. A nan kuma shirin zai dasa aya a mako sai kuma a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Hadiza Kyari. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. bambanci a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.